wanda muke wa take da alqur'ani mu'jizar ujizoji don gaba ba su manta ba muna cikin suratul baqara ne kamar da muke faɗi kullum suratul baqara ta sauka a madina ne madina babban birni ne wanda ya tattaro mutane mabiya al'adu daban-daban masu aƙidoji iri-iri ƙungiyoyi da ɗariƙu mabambanta juna madina cibiya ce ta kasuwanci madina cibiya ce ta mulki madina kuma cibiya ce ta shiga da ficen al'umma iri iri shi yasa suratul baqara ta tattaro duk waɗannan nau'uka baki daya a inda ta magana dangane da ainihin zaman muminai ta tattauna dangane da tsantsar mushrikai kafirai sannan ta ci gaba da magana dangane da munafukai maganganun sai kuma suka karke akan yahudawa da nasara musamman yahudawa da irin makirce-makirce da suke wa addinin musulunci karatu yi karatu a inda har muka kai awa ta ɗari da arba'in da uku wato ta suratu baqara aya ta ɗari da arba'in da biyu afwan sawa ko sufaha'u minan nas mun karanta wannan aya mun tattauna fassarata muna kan tattauna wasu hukunce-hukuncen ta lokaci ya ƙure mana sannan na biyu Allah cikin arzikin shi ya azurta da ja mana baƙi a tafsirin da ya gabata malam salisu mu'azu da samun makaranta a jami'ar musulunci da ke madina muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka a cikin haka gare shi da al'ummar musulunci baki ɗaya malam umar ɗaya daga cikin malamai ne a makarantar nan shi zai ci gaba da jan baki insha allahu ta'ala da haka malam bismillah daga inda allah yake cewa sai ya qulu sufaha minan nasi na'am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 sauyin alƙibla ya faru a madina kamar yadda muka gabatar a baya isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madina ya yi watanni sha shida zuwa sha bakwai idan ya tashi sallah <clears throat> yana fuskantar baitul maqdis wannan fuskantar baitul maqdis da yake yi sai kuma abin ya haifar da sai gungumi da maki daga nau'ukan kafirai baki ɗayansu tun daga munafukai waɗanda baƙaƙen kafirai ne amma suka shigo cikin addinin musulunci kullum suke ƙoƙarin haifar da fitintunu ta hanyar tawar da shubuhohi waɗanda za su taimaka wajen gaza fahimtar da addinin musulunci da waɗanda ke ƙoƙarin fahimta da yahudawa da mushrikai da makamantarsu bayan wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya juyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ya juwa ya ci gaba da fuskantar alƙibla ta Ka'aba to kuma kenan madadin Yahudawa su munna cewa ai mutumin nan ya dawo kan alƙiblar mu a lokacin da ya zo garin nan amma a wannan lokacin da ya zo yana fuskanta alƙiblar baitul maqdis sai suka rinka cewa a tun da ya dawo zuwa ga alƙiblar mu to kwanan nan ma zai dawo kan addinin namu a daidai lokacin da su ko munafikai suna cewa to ya rudi da yana makka yana kallon ka'aba yanzu kuma ya dawo madina ya koma yana kallon baitul maqdis su kuma mashirikai suke cewa to in ya kasance makka da yake kallo ka'aba da yake kallo ba wani makka idan daidai ce mai yasa ya bata idan kuma maka maqdisi ita ce daidai to me yasa a ba bai fuskance ta ba don haka muhammadu ya rasa inda zai fuskanta wajen bauta wa ubangijin shi to waɗannan maganganu gaba ɗaya sai Allah ya tattara masu yin su ya kira su da laƙabi guda sunayen su dai mabambantan sunaye ne munafikai yahudawa mushrikai amma sai Allah ya ce sawa kullu sufaha minan nas yanzu ka ji wawaye daga cikin mutane sun ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me ya karkatar da su ne ya raba su daga alqiblar da suke akanta wannan ishara ce da Allah madaukakin sarki yake akan abin da za su faɗi tun kasuwar su faɗi din kuma suka zo suka faɗi din shi ya sa ya ta'abiri da cewa sawa qulu sufaha'u wawaye daga cikin mutane za su ce kaza kuma suka zo suka faɗi din sai Allah ya ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib kace gabas da yamma ai na Allah ne yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim kuma Allah na shiryar da wanda ya so zuwa ga hanyar da take ita ce daidai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu hanyar da ita ce daidai saukar wannan aya ba da jimawa ba sai ga yahudawa suna faɗi ire-iren waɗannan maganganu mushrikai na faɗi munafikai suna faɗi wannan sai ya ƙara tabbatar da mu'jiza ta alqur'ani akan cewa lallai idan Allah madaukakin sarki ya faɗi to babu makawa ainihin sai ta faru malamai suka tattauna dangane da matsalolin da muna kumanta ba mun hoto su a baya sai dai jirwaye nake dan so in musu shine shin a wace sallah ce aka fara juwa ainihin alƙibla domin ruwayoyi sun zo wasu sahabbai sun ruwaito sallah azhar wasu sun ruwaito sallah la'asar wasu sun ruwaito sallah asuba hakikanin abin da ya faru kowane sahabi ya ba da labari iyakacin abin da ya gani ne amma gaskiyar lamari abin ya faru labarin da kai wa wasu ba sai a sallah asuba kenan tun kafin sallah asuba an sauwa alkibla abin ya faru tun kafin sallar la'asar don haka wasu sai a sallar la'asar ne so gani abin ya faru tun kafin ainihin sallah a zahar don haka sai a sallah a zahar ne wasu sau gani kuma haka kowane sahabi sai ya ji ya ba da labarin abin da shi iyakacin abin da ya gani kenan don haka malamai suka zo suka tattauna don gani da cewa shin to takamaimai wacce sallah ce daga cikin sallolin gaskiyar lamari magana da malamai suka fi rinjaya akai ita ce sallah azhar abin ya faru ne dokar ta sauka ne kafin sallah azhar a sallah azhar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga juwa alqibla masu ba da labari suka je suka ba da labari wasu suka je suka ainihin ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar da asar haka har zuwa ainihin abin da ya faru a sallah asuba wasu suka je suka ba da labari a wasu masallatayya wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya taimake ni bayan wannan sai mas'ala ta gaba da malamai ainihin suka tattauna cewa shin wace tazara annabi sallallahu alaihi wa ya ce yana yin sallah a Madina yana kallon Baitul Maqdis kafin ya koma yana kallon Ka'aba na al'amari kamar da kaji hadisi ya bayyana hadisin yana cikin bukhari ne cewa watanni shida ne zuwa ainihin biyar eh watanni shida zuwa ainihin sha bakwai. to sa'annan wannan juwawa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ya daina fuskantar wato Ka'aba ya koma yana fuskantar Baitul Maqdis shi ijtihadi ne wato ra'ayi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam da fahimta shi da yayi wanda yayi haka ne domin ya jawo hankalin yahudawa cewa ai kun ga addinin ma nawa da naku akwai inda muka haɗu da dama tun da gashi yanzu hannu ba ina fuskanta alƙibla ko wasu malaman haka suka yi fassara cewa ra'ayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne wato ba wahayi bane daga cikin waɗannan malamai akwai ikrima da al'imamu abul aliya daga cikin malaman tabi'ai wasu malamai kuma kamar su al-Imam Tabari su ko cewa suka a an bawa annabi al'amarin a hannun shi ne in ya ga dama ya fuskanci al-qibla Baitul Maqdis in kuma ya ga dama ya ci gaba da fuskantar Ka'aba to sai ya zabi cewa bari ya fuskanci ainihin al-qibla ta Baitul Maqdis a wannan lokaci al-Imam ya aminci da wannan magana sai ya ce har annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka ne don ya gwada hankalin mushrikan makka magana ta uku wadda mafi yawancin malamai a kanta suke kuma ita ce daidai ita ce ba ra'ayi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya juwa ba kuma ba zaɓi aka ba shi ba doka ce duk da ita dokar karraba ta bayyana a ƙur'ani na cewa ya bar fuskantar ka'aba bayan shi a madina ya ci gaba da fuskantar baitul maqdis don haka waɗannan malamai suka ainihin hujja da inda Allah yake cewa wa ma ja'alna qiblatan lati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibayhi ai qiblar da da kake kanta ba mu ainihin wato sanya ta babbar sai don mu gane su wane ne za su dawo su bi manzo daga waɗanda ainihin za su kwandare mishi ma'ana kenan ita wannan alƙibla ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fuskanta baitul maqdis wane ne ya dora shi akanta Allah ne ya dora shi akanta don haka yanzu da ya dawo yace mishi ya fuskanci Ka'aba umarnin Allah ne yayi kuma cin dokar Allah ce ta sa ya bar haka saboda haka gaskiyar lamari daga cikin waɗannan malamai akwai malaman sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda wannan magana ita ce daidai doka ce Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya bar wannan alƙibla ta ainihin Baitul Maqdis ya dawo alƙibla ta Ka'aba hakan nan ainihin kuma malamai sun tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa dangane da wannan aya daga ciki akwai masail na usul suke cewa fi hadhihi al-aya dalilun wadi'un ala anna fi ahkam Allah ta'ala wa kitabihi nasikhan wa mansukha ina karantowa ne daga al-jami' li ahkam al-Qur'an wal nafar al-Imam al-Qurtubi mas'ala ta shida Qurtubi yace wannan aya dalili ce karar akan cewa ashe hukunce hukuncen Allah waɗanda suka zo a cikin ainihin wato littattafan har da alkur'ani akwai dokokin da suka shafe wasu akwai kuma dokokin da aka shafe su ma'anan sahmin awatin aw na na'ti bi khairin minha su ha babu wata aya da mu ainihin shafe ta ko kuma mu sa ka barta ko ka manta ta sai mun zo da irinta ko kuma wadda ainihin ta malaman musulunci duk sun haɗu kan haka in ba wasu ɗan tsiraru kamar yadda babu gaba gabata can a baya waɗanda suka fandare cewa dokokin Allah bai yi wa wata ta shafe wata amma mun bayyana kuskuren da ke tattare da wannan magana domin ai su kansu littattafan Allah wasu sukan zo su shafa wasu kamar yadda ainihin injila ta zo ta shafe da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da suka zo a cikin attaura da alkur'ani kuma ya zo gaba ɗaya sai share su gaba ɗaya ya zama babu wani littafi wanda za a yabi da shi a matsayin littafin allah saukakke har duniya ta tashi karɓaɓɓe sai alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya taimaka sannan malamai suka sake cewa wa dallat aidan ala jawazi nasli sunna bil qur'an har yau kuma wannan ainihin wato aya tana nuna kenan ashe alqur'ani zai iya zuwa da hukunci wanda yake sunna ta zo da shi amma kuma sai alqur'ani ya shafi ainihin da sunna yace wa zalika anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallallahu sallallahu ila baitul maqdis wa laysa fi zalika qur'an ai kun ga lokacin da manzon Allah yake fuskanta baitul maqdis yana sallah babu wata aya alqur'ani da ta sauka kenan sunna ce ta tabbatar da sallah a fuskanci baki maqdis to amma lokacin da aka zo za a koma ana fuskantar ka'aba menene ya sauka alqur'ani to kenan alqur'ani yana shafi sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai ce falan yakunu al-hukmu illa min jihati sunna daga sunna ne aka samu hukuncin cewa a fuskanci baitul maqdis thumma nusikha zalika bil qur'an sannan sai aka zo da alqur'ani aka shafe wannan hukunci wala hadha wa kun kunta alaiha bi ma'ana anta alaiha الثامنة فيها دليل على جواز القطع بخبر واحد وما آه دليل أكن شواه labarin mutum ɗaya ko hadisin mutum ɗaya ya ufa'u a karbe shi kuma ai hukunci da shi yanke wa zalika anna istiqbal bayt maqdis kana maqtu'an bihi min ash-shari'ati indahu domin dai kaga cewa a fuskanci baitul maqdis to shari'a ce wanda yake tabbatacciya a wurin musulmi a wannan lokaci kuma inna ahla quba mutanen quba inda kuma ta mun karanto hadisan su a karatuttukan baya lamma atahumul ati yayin da wani mutum ɗayan rak ya je same su tare da cewa dukkaninsu sun gamsu akan cewa ana fuskantar baitul maqdis ne ana sallah amma suna cikin sallah sai mutum ɗaya ya je fa akhbarahum ya ba su labari annal qiblatu qad humilat ila masjid cewa alqibla fa an juwa ta zuwa ga almasjidin haram zuwa ga ka'aba kubilu qawluhu sai suka karbi maganar wannan mutum ɗaya wastadaru nahwal ka'aba suna cikin sanda sai suka juya suka fuskanci ka'aba fatarakul mutawatir bi khabar wahid dukkan su suna da wancan labari na cewa sallah ana fuskantar bauti maqdis ne kuma ma suna yin sallah akan haka don haka bayani dangane da cewa bauti maqdis ake fuskanta bayani ne wanda yake wazo ta hanyoyin ruwayoyi masu dama burjik amma sai suka yi watsi da wannan sai suka ɗauki wannan labari na mutum ɗaya wani wa mazlumin a halin za a iya kallon shi kamar abin zato ne in aka gwada shi da ɗimbin bayanan da suke da su masu yawa ta hanyoyin mutane gaba ɗaya cewa baitul maqdis ake fuskanta don haka aiki da hadisi wanda yake ainihin na mutum ɗaya abu ne wanda yake yanke malamai sun amintu akan haka amma na wata da ake kira in ƙalaƙatu waɗanda daga cikinsu suka yi karatu su ne suka rinka rubuce-rubuce cewa ba a karɓar hadisin mutum ɗaya gaba ɗaya wasu kuma su ce ba a karɓi in ya shafi mas'alar da ta shafi aƙida ko kuma sifofin Allah ko makamantan haka waɗannan maganganu nasu ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sai ke kiyaye hatta fi a wasu ha dalilin ala anna man lam yablughu an annahu muta'abbadun bil hukm al awwal wata mas'ala da muka tattauna irin ta nan a cikin karatun kitabul qaba'ir a ƙarshen babin sihiri kabira ta uku shin mutumin da yake aiki da wata doka a halin Allah madaukakin sarki ya wa da annabin wannan zamani wata doka wadda ta shafe wannan wannan ibada da wancan mutum yake da waccan doka wadda shi fa bai san an shafe ta ba amma kuma shi yana nan yana ibada da ita shin me za a kira wannan aiki da yake yi ibada za a kira ko ko ne tun da bai sani ba malamai suka ce anan ibada za a kira domin yana da yaƙinin cewa wannan ita ce doka Allah an fahimta jama'a kenan duk wanda bayani bai kai gare shi cewa doka kaza da kake aiki da ita an shafe ta ba to wanda yake da ita a hannu ita ce doka خلافا لمن قال إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به سابان وضع لكي تيوى أي دزارا وتدوكات أسوكا ka ta ko baka santa ba to waccan da kake aiki da ita ta zama shirme wannan magana ta su gaskiyar lamarin jama'a kuskure ne fa'idar wannan sabanin shine shin yanzu idan labari ya isa ga wancan mutum daga baya zai sake salloli da ibadojin da yayi shine fa'idar sabani waɗanda suka ce ai ibadar da yake yi ibada ce domin uwa abin da ya sani kenan to a fakaice suna cewa kenan ko ba daga baya bayani ya zo mishi cewa an shafe waɗannan ibadoji to ba zai maimaita tasuwa don a san da yake yin su yana da yaƙini waɗanda ke cewa kuma saukar waccan doka duk da bai da masanuwar ta sauka ita sabuwar to saukatta ta kashe wannan da yake aiki da ita kenan suna cewa wanda duk ya samu bayanin sabuwar dokar to zai kirga adadin kwanaki da adadin ibadojin da yayi domin ya sake su waɗannan matsaloli matsaloli ne waɗanda yake na ijtihadi amma abin da yake daidai shine Allah madaukakin sarki ya kallafa mutum sai abin da Allah ya sauƙaƙe mishi na masanwar ibada ko makamantar haka العاشرة مسألة تقوم فيها دليل على قبول خبر واحد وهو مجمع عليه من السلف معلوم بتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ولاته ورسله آحادا للآفاق ومن كراتو دمك الجماعة yana tabbatar da cewa in dai mutum ɗaya zo babu bayani to za a iya karɓi duk malaman farko daga cikin salafu salih sun haɗu akan haka domin wannan abu ne wanda yake tabbatacce kowa ya san shi shi ba don kuma ba saboda yana daga cikin al'ada annabi sallallahu alaihi wa sallama tura ɗaiɗaikun mutane domin isar da saƙo zuwa ga ɓangarori na duniya masu yawa biyu allumin nasa dina umarcewa na je kan karantar da mutane ka ba addininsu mutum guda ne kaga duk abin da ya zo musu da shi daga annabi sallallahu alaihi wa a matsayin shi shi kadai wajibi ne su ansa فيبلغ روحهم سنة رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي في إسر مصر بساق أن النبي سواء النبي يأتي أو كذا كذا يأتي أبر كذا الحادية عشرة مسألة تقول شابها وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء ومن كراتون دلت هنا نونا من كراتون القرآن وكما وحي دبوكوتنا القرآن سلو سلو سكي سوكاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال بعد حال sannan kuma Allah madaukakin sarki na saukar da su ne bayan wani hali sai a saukar bayan wani lokaci sai a saukar ba a lokaci guda ba ala hasab alhajati bihi ala hajati alala hasab da gwagwado da bukata ta kaba hatta akmala Allah dinahu hasu da Allah ya cika annabi addinin shi kama kana kamar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wannan ishara ce akan kai ma malami haka zaka hakura kana ta karantar da mutane kadan kadan har a kai lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa a sauka ko kuma a samu cikakkiyar fahimta abin da ake so a fahimta na saƙon addinin musulunci duk da kake da habasa su fahimta ka bi su sannu sannu har ya kai ga lokacin da za su iya fahimta sannan kuma za ka rinka dogon yanayi da hali ba wai duk abin da ka sani za ka ce a ranar tsaka za ka juye musu ba akwai abin da ka san shi amma yanayi bai kama ka karantar da su ba sai ka bari sai lokacin da yanayi ya kama Allah madaukakin sauki ya taimake mu waɗannan hukunce hukunce ba na mun tattauna da dama daga cikin su sai dai na tsaya na yi mana bita su ne saboda an kwana biyu ba a yi karatun ba alhamdulillah yanzu dai karatun ya dawo kamar da aka ji insha Allah ta'ala Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata na'am kazalika ja'alnakum ummatan وسطا لتكونوا الشهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل وكذلك جعلناكم ummatan وسطا haka nan ya ku musulmi muka sanya ku maɗaukakiyar al'umma ma'anar wasaɓan kenan anan al'umma maɗaukakiya wadda ta fi kowace al'umma daraja litakunu shuhada ala nasi dan ku wayi gari ku shoba ga mutane a ranar alkiyama wa yakuna rasulu shahida ko kuma manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama shaida akan ku Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ai al-qiblat da ka kasance a kanta watanni 16 zuwa 17 kana fuskantar Baitul Maqdis ba mu mai da kai kanta ba illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai mun yi haka ne ba dan komai ba sai dan mu san wane ne zai ci gaba da bin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan suwa ne kuma ba su juwa ba ba su yi rubba su koma kafircin da suka baro wa in kanat illa makabira wa in kanat makabiratan illa ala alladhina hada Allah ko da yake mas'alar sauya alqibla a bawo da kai daga baitul maqdis zuwa ka'aba al'amari ne mai girma ne yana da nauyi kwarai da gaske sai ga waɗanda Allah maɗaukacin sauke shiryar da su babu wani nauyi domin dama wane ne ya ce a fuskanci bauti na ƙadis Allah a bisa harshen wa a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam to in dai har kana da imani kana kan shiruwar da Allah maɗaukacin sauke ya auko annabawa a kai yaddarka da manzo ranar farko ita take tursasa maka duk inda yace a kada sai a kada shi yasa wa in kana illa wa in kana lakabiratun illa ala alladhina hadallah ko da yake al'amarin yana da nauyi sai dai ga waɗanda Allah madaukakin sauki ya da su babu wani nauyi wa ma kana Allah li imanakum Allah maɗaukakin sarki bai yi muku haka ba ko musulmi don ya tozartar da imanin ku wato sallar ku tambaya ce suka rinka gangarowa to cewa yanzu mutanen da suka bauta wa Allah a watanni goma sha shida zuwa sha bakwai din nan suna fuskantar bauti maqdis suka waye gari suka mutu kafin a samar da komawa zuwa ga Ka'aba wajen sallah idan matsayin sallar su sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyubi'a imanakum ai Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da imanin ku ba abin da yake nufi da nan sallah domin babu wanda yake iya yin sallah sai wanda yake da ainihin imani inna Allah bin nasi ra'ufur rahim lallai dai Allah yana da matukar tausasawa yana da kuma matukar tausayi ga ainihin mutane wannan aya tana ɗauke da mas'aloli waɗanda daga cikin mas'alolin su ne tattaunawa dangane da ma'anar wasaƙa wasaƙa shin tana nufin tsaka-tsaki ne ko kuwa tana nufin daraja Gaskiya lamari tana nufin al'umma wadda take da daraja amma wannan baya kore cewa wannan al'umma Allah madaukakin sarki wa mai da ita al'umma ce adila al'umma ce ta gari wadda ba ta da zalunci ba ta da takaitawa ba ta da kuma ainihin wato wuce iyaka shi yasa ainihin wato sai al'imamin imam al-Qurtubi da yazo sai yace al-ma'ana wa kama annal al-Ka'bata wasatul ardi kamar yadda Ka'aba take tsakiyar duniya kazalika ja'alnakum ummatan wasata to kuma sai muka sanya ku al'umma ce tsaka-tsaki. ai ja'alnakum dunal anbiya'i sai muka sanya ku ku al'umma annab Muhammad ba ku kai daraja annabawa ba wa fawqa al'umami amma kuma kun wuce sama kuke da darajar duk wasu al'umma kun ga tsaka-tsakin kenan yana son ya fitar da ya din ne anan malam ce wal wasatu al'adlu abin ba yake nufi da shi ne al'adlu abin da yake ainihin wato daidai wa daida wanda yafi kowanne daraja sai ce wa aslu hadha anna ahmad al-ashya'i awsatuha abin da yasa a larabci asalin abin da aka fi kowanne yabawa shine wanda ya zama tsakatsaki bai ƙetare haddi ba bai kuma ainihin gaza ba to shi shine kenan abu mafi daraja a takaice abin da aka fi yabawa shine abin da yake mafi daraja yace rawa tirmidhi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi qawlihi ta'ala wa kadhalika ja'alnaka ummatan wasata qala abna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da kanshi ya fassara ainihin ummatan wasafa da cewa ainihin adla wato al'umma da take adila al'umma da take nagartacciya kana kin ji da rawaito wannan hadisi daga Abu Sa'id yace hada hadithun hasan sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma wannan hadisi ingantacce ne to malamai sun tattauna maganganu masu yawa dangane da ainihin magana akan ainihin wasa babin nan an kai an komo amma dai abin da yake nufi a wannan wuri shine madaukakiyar al'umma al'umma mafificiya shi ya sa Allah madaukakin sarki zai aminci da wannan al'umma a ranar alkiyama ya sanya su su zama kamar yadda ainihin yake faɗi cewa ainihin za su zama suna shaida akan al'ummomi sai kuma Allah madaukakin sarki ya sanya manzon Allah ba da shaida a kansu hadisi ya zo sahihi a cikin ainihin wato musnad al-imam Ahmad tare da cewa Bukhari ba ya rawaito makamancin haka Abu Sa'id yake cewa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yud'a nu'un yawm al-qiyamah fa yuqalu lahu hal ballaght a kira annabi Nuhu a ranar alkiyama a ce da shi Nuhu ka isar da saƙon kuwa fa yaqulu na'am sai ce kwarai da gaske fa yud'a qaumuhu sai a kira mutanen annabi nuhu fa yuqamu lahum sai a ce hal bammagakum nuhu wa muku wa'azi wa isar muku da sakon Allah fa yaquluna ma atana min nazir mutum da muke ma wani mai gargadi bai taba zuwa ba ba ma ba mu ba mu taɓa jin wani mai gargadi ko mai wani wa'azi ba kuma a tana min ahadin ba wanda ya taɓa zuwa wurin fa yuqalu li nuh sai a ce wa nuh to nuh ka ce ka isar da sako su kuma sun ce ƙarya kake su ne wa'azi ma bai taɓa zuwa wurin su ba ba ma kai ba su ba su ma taɓa jin wani ne wa'azi ba sai a ce wa nuh man yashhadu laka waye zai shaida ka akan cewa gaskiya ka isar da sako fa yaqulu sai ce Muhammadu wa ummatuhu muhammad da shi da al'ummar shi qala fa dhalika qawluhu idan annabi nuhu ya ce muhammad da al'ummar shi su ne za su shaida gare ni sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to wannan ita ce fassarar magana Allah da ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada har zuwa ƙarshe qala wal wasatu al adlu fatud'u manzo Allah yake sai a kirawo ku ko al'umma ta fatashhaduna lahu bil balagh sai ku yi shaida annabi ne huwa isar da sako thumma ashhadu alaykum sannan ni kuma in yi shaida menene madogarar al'umman manzon Allah akan cewa ne huwa isar da sako su ne waɗannan ayoyi da suka zo tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshen alkur'ani wuri daban-daban Allah yake ba da labari dangane da gaskiya da manzancin nuhu ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya cike alkur'ani da labarin annabi nuhu da sura sukutun da guba إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عذاب عليم Allah madaukakin sarki bayan duk ya gama bada labari daban-daban gutsuru gutsuru gutsuru bangare bangare na annabi Nuhu sai zo tattara ya babu jimillar tarihin annabi Nuhu yadda annabi Nuhu ya wa'azi saman irin yadda yake wa'azin irin lokuta da irin yadda yake bibiyan mutane da irin yadda yake haƙuri da irin yadda yake haɗawa da dangana da addu'a da sauransu waɗannan su ne dalilan musulmi dangane da shaidar da za su iya bayarwa su kuma musulmi in aka rayuwa su cewa to wane ne zai shaida ku akan gaskiyar waɗannan jawabai su su ce annabi Muhammad shine sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu shi kuma annabi wa zai shaida shi wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah Allah madaukakin sarki shine zai shaidar annabi cewa shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa jama'an musulmi kun ji wannan na daga cikin irin wannan shaida da Allah madaukakin sarki yake ishara a cikin alqur'ani ko cewa tun a nan duniya ma kafin a je lahira wannan al'umma za su ba da shaida Allah ya karɓa? an abul aswad qala annahu qala abul aswad tabi'i yace ataitu madinata fawafaqtuha wa qad waqa'a biha marad na isa madina sai ta sami cewa annoba ta rashin lafiya ta afkowa madina fahim ya mutu na motan zari'a mutane na mutuwa ɗaya bayan ɗaya mutuwa cikin gaggawa da la'asar wannan ya rasu an kai shi an dawo magariba ma wannan ya rasu wani wawo kwanan keso an kai shi ana bawa wannan hakan mutuwa ɗaya bayan ɗaya annoba ta faru a madina fagalaitu uba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai na samu wuri na zauna a wurin umar Allah ya kara mishi yarda famar rabbihi jinazatun kun ji dalilin da yasa ya kawo waccan shimfiɗa mutuwar ta yawa ba ka zauna sai ka ga gagara za a wuce kana shiga cikin gidanka sai a ce fitowa ne ya rasu Ya ce ina zama wurin Umar sai aka zo za a wuce da gawa fa usmi ala sahibiha khaira jama'a suka faɗi alheri suka ba da shaida ta alheri game da wannan gawa fa qala sa'awun sai na Umar ya ce wajabat ta tabbata thumma marra bi ukhra ana zaune sai ga wata gawa kuma an zo za a wuce da ita kun gane hikimar shi tashin shimfiɗa farko da ya tun farko ce ana mutuwa bayan mutuwa an gama da wannan su kuma ga wannan ita ma an zo za a wuce fa wasmi alaiha sharra sai mutane suka faɗi sharri a kanta fa qala umar wajabat sai umar yace ta tabbata fa abul aswad sai abul aswad ne riwayar wannan hadisi yace ma wajabat ya amiral mu'minin ran sarki ya dade mecece ta tabbata قال سيتي قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ai da ka ji na faɗi din nan to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allah aljanna musulmin duk da mutum hudu suka ba da shaida ta alheri kan shi to aljanna ta tabbata gare shi qala Umar yace fa kunna sai muka ce manzon Allah wa salafatun ya manzon Allah idan musulmi ya rasu ya samu shaida daga musulmi guda uku za a karbi shaidar su qala fa qala wa salafa Allah hadda mutum uku fa wa sunan Umar ce manzo Allah mutum biyu in suka shaidar mutum wa sunan Allah za a karbi shaidar su thumma lan nas'aluhu 'an sai na Umar sai dai kuma da mutum bai manzon Allah game da ainihin shaida ta mutum ɗaya ba Allahu akbar wannan hadisi jama'a yana tabbatar mana da cewa tabbaci hakika ashe ba wai sai an je lahira ba tun a nan duniya Allah yana karɓar shodar wannan al'umma shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas Allah ya sanya ku kun musulmi mutanen kirki ne madaukaka ne masu adalci ba ku da son zuciya a wajen magana don ku shaida mutane kuma kuma manzo ya shaida a kanku wannan siffa da Allah maraukakin sauki ya siffanta musulmi haka ake neman dukkanin musulmi ya kasance in duwa ya da shi musulmi ne amma in ya zama musulmi yana da zalunci a wajen magana yana da rashin adalci a wajen babu shaida yana kokarin samun duk wata dama da yayi ta ya ci mutunci ko ya zubar da mutuncin wani to kamar ya ainihin cire kanshi daga jimimmar wannan ainihin shaida da aka samu daga ainihin Allah madaukakin sarki zuwa ga al'umma annab Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka jama'a dukkan lokacin da magana ta kama za ka yi to ka yi ƙoƙarin cewa masoyinka ne ko makiyinka ka yi ƙoƙarin daidaita zuciyarka wannan wasatiyya wannan adalci wannan nagarta wannan ɗaukaka da mutunci da Allah ya siffanta wannan al'umma ta bayyana tattare da kai shi yasa Allah madaukakin sarki ya rufa wa addinin musulunci asiri aka samu malaman da suka yi ta maganganu dangane da masu rawaito hadisi da waɗanda suka yi ta maganganu dangane da shugabannin ƙungiyoyi da ɗariƙu ya zama malaman hadisi ne waɗanda ba su wa kowa ƙarya Allahu akbar ya zama saboda faɗin gaskiya an tambayi al'imamu aliyu ɗan Abdullahi ɗan Madini game da mahaifin shi almajirai suka ce ala gafata malam magana ce muka ji tana yawo a gari ana cewa wai mahaifinka mutum ne mai rauni ba a karɓar hadisi ne shi sai gyaɗa kai ce ƙwarai da gaske abin da'ifun fala ta'khudhu anhu mahaifina mutum ne mai rauni kar ku karba hadisi a wuri wannan yana nuna maka yadda al'umma ta kai matuƙa wajen adalci yayin da aka samu wasu suka shiga riga ta malanta musamman malanta da cewa ta sunna ko kuma ta hadisi amma sai ƙarya ta rinka bayyana a ɗabi'unsu da halayensu sai suka ainihin zubar da mutuncin malaman hadisi sai ya zama malaman hadisi sun shiga cikin rubutu rubutun makayyata da ake kallo amma wannan kai ya sa ka taɓa zama makaryaci ka a kan gaskiya kuma ka faɗa musu gaskiya kuma ka kaje a kanta idan Allah madaukakin sauki ya haskaka zukatansu da karɓan gaskiya za su iya tantance gaskiyarka daga ƙaryar makaryata Sauraka, malaman hadisi na daga cikin waɗanda suka siffantu da wannan siffa daga cikin ainihin al'ummar musulmi malaman aqida da tauhidi suna daga cikin waɗanda suka siffantu da wannan siffa wadda yake tsarki ya tabbata ga Allah ba a taɓa samun su da ƙarya ko faɗin magana ta son zuciya akan wani ba sai dai ba a tsarkake su daga kuskure domin mutane ne malamai ne ba annabawa ba ne ba mala'iku ba ne kuskure na iya faruwa amma ba a ce magana ta zo daga bakinsu wadda yake ta son zuciya ba misali al'imamu abu dawuda ya taɓa yin magana a akan ɗauki abubakar wanda ya littafin kitabul masahif wata rana a cikin jama'a ɗan ya ɓata mishi rai sai zazzage shi yace ta ka ba mu makaryacin banza makaryacin wofi ya wartake shi malaman hadisi daga cikin ɗaliban Abu Dauda sai suka je sai suka ce Abubakar makaryaci ne mummunan makaryaci bi shahadati abu baban shi ne shi da cewa makaryaci ne ƙwararrun malamai masana da suka je sai suka ce a'a ba zagi ne ba hukunci ne irin na malamin hadisi da makaryaci ba ku da kanku a riwayar kun ce yawo uban shi laifi ne yana yaro uban shi ya faɗi waɗannan kalmomi a kan shi ba za ku hukunta shi da su ba to yanzu ga idan ka je ka ce Abu Dawuda wa ƙaryata al Abubakar dan shi dan haka dan shi makayyaci ne wanda da yawa wasu sun yi capitalize wasu sun jingina sun dogara da waɗannan maganganu da aka rawaito Abu wa akan dan shi Abubakar sai suka ce makaryaci ne to yanzu wannan magana ka ba kuskure ce ka fassara kuskure ne ku bayo kan zagi dan shi zagi na dabi'a haka imamu malik tsakanin shi da muhammad ibn ishaq mai littafin sira da magazi yakan faɗi maganganu dangane da imam malik saboda sun yi zamani hasaba takan shiga tsakani galibi idan aka ce an yi zamani ɗaya galibi a gari guda sai ka ga shedan ya gaza barin malaman su zauna lafiya wannan ya harbi wannan wannan ya harbi wannan sai waɗanda Allah ya kiyaye sai yakan faɗi maganganu akan Imam Malik yana cewa hatuni ilmal maula ubayyinu lakum bujrahu wa fujrahu ce ina bobayin nan wai Imam Malik yake bai bayi wai tsohon bara mai iyayen shi bayi yana amfani da wata kalma ne da ake cewa imam malik at-taymi al-maula to imam malik tau da ake danganta shi zuwa gare su ai ba wala'u din ba wala'u itikin ne wala'u hilf ne imam malik iyawan shi asalin kakannin shi mutanen kasar yaman ne to lokacin da suka iso madina sai suka kulla abota da mutanen ainihin kabilar eh, banu tabi to shi yasa aka bi sai a ce imam malik at-taymi to sai a ce al-maula to maulatanina imam malik maula ne gare su to wani irin wala'i din to kaga kalmar kurma ce ma'ana tana iya zama bararren bara tana iya zama abokin arziki tana iya zama wanda ka musuluntar da shi to shi ibn ishaq sai ya dauki mai ma'anar bawan sai yake zagin imam malik da ita sai ce to Allah ku gaya mani yau bararren nan bawan nan mai bawun nan ko wanda karatu ku ga mun gaya muku daidan shi da shirman shi ubayyin lakum mujrahu su sujra wata rana imam malik sai ran shi ya ɓaci game da maganganun da ibnu ishaq yake sai ce za zaka dajjalun min ad-dajajila wannan shedani ne cikin shedanu ka ta fara makayyaci kuma har ma ka damu da shi yanzu kaga imam malik malami ne na jarh wa ta'dil wato irin su in suka yi magana a ka in ta gari ce ka hai idan ta banza ce ka kaɗe to yanzu sai masu riwaya sai suka nakalci wannan kalma na gadi zuwa ce ibnu ishaq kazzabahu malik imam malik ya karyata shi a ce a kawo kuskure don daga baya shi ma sai da yaje sai ya shirya ya tafi gidan imam malik a alaba ba ta mala eh na ji ka faɗi kaza ka ga mutane faɗa muke zagi na kai kai ba hukunci bane zagi na kai na bata maka rai ne imam malik ya ce eh zagi ne eh bin isa ga duba jama'a jama'a kun ji imam ya ce zagi na yi na yi laifi ne ni ba matsayinci bane ko imam malik ya ce eh sai shi ke to yanzu kaga yanzu in ka je ka fassara cewa ai imamu malik kazzaba ibn ishaq to kaga kuskure ne sannan kuma su ɗin wani lokacin kuskure ka iya faruwa domin akwai malaman da yake wasu da yawa sun yi zamani da waɗannan makaryata ne sukan bi sukan karyata su akwai kuma waɗanda bincike ne suke yi kamar mutaakhiruna kamar mutaakhiruna irin su al-imam zahabi kamar su al al-mizzi kamar su ibn hajar da makamantan waɗannan su za su tattaro riwayoyin mai riwaya ne da maganganun da malamai suka yi su suna duban waɗannan maganganun sai su ga yanzu wacce magana ce wadda za a rinjawa a kanta in ka karanta littafin tahzibu tahzib sai ka ga imamu ibn hajar ya rawaito maganganu da dama akan wani wani ya ce mutumin kirki ne wani ya ce mutumin banza ne wani ya ce mai mantuwa ne wani ya ce kaza waɗannan maganganun da ibn hajar ya zo sai ya tace su a cikin littafin taqrib sai ka ji ya faɗi magana wadda ba na shi ra'ayin yake ba a'a yanzu yana cewa ne khulasatul qawl idan an so a tace magana to ga abin da ba a faɗi yasa wasu da suka zo suka ainihin yi littafi suna neman su ainihin ce gyaran ibn hajar kan wannan matsala malamai suka yi ta kan su cewa a'a ba daidai ba ne suka zo suna son su ce ai gaskiya saboda Allah hukunce hukuncen da ibn hajar ya yi a cikin littafin taqribut ta'zim nashi ra'ayin ne ya faɗi ba ta ce ra'ayoyin malamai ba to sai malamai suka ce a gaskiya ba haka bane suka bai suka rubuta ainihin tahriru taqribu tahrir wannan littafi ya sha suka wurin ainihin malamai suka yi sukar littafin ba don komai ba saboda ainihin ire-iren maganganun da ainihin suke kokarin su nuna cewa maganganun da al'imamu ibn hajar yake faɗi a ciki nashi ra'ayin ne to in nashi ra'ayin ne ka bai sha bamban da waɗancan ra'ayoyi da ke cikin littafin habibu da ba to ce a'a gaskiyar lamari ba na shari'ayin ba ne kulasa ce sakamakon maganganun da wasu suka faɗi ne shine sai ya dubi waɗanne ne ya sa kawo wannan idan ka buɗe littafin tahzibu tahzib din nan dangane da mutum ɗaya sai ka ga wani malamin kamar da sai sai ce fulani Ba wani amintacce ne a daidai lokacin da sai kuma ka ji wani malamin kamar fallas shi kuma sai ka ji ya ce ba'ifu sai kuma ka ji wani malamin kamar bukhari sai ce mun karin hadis to yanzu ka ga ya za a yi mutum ɗaya ya zama siƙa amintacce ya zama munkar abinci, ya kuma zama da ko kuma makamancin haka to ka da dole ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen tsawon abu biyu ko dai bai tabbata zuwa ga malamin da aka danganta gare shi ba don kuma ya kamata ka san wannan ma'ana an ce da ya ce da magareci ne sai a bincika sai a ga ai magana ba ta tabbata ba to ka ga yanzu tunda ba ta tabbata da ba za ka ci gaba da danganta da shi an fahimta kenan yanzu wannan hukuncin da aka danganta gurin shi ya zama kuskure ko kuma ya tabbata din abin da aka faɗin daidai ne amma kuma in ka zo cikin ibnu hajar a cikin takaribu sai ka ga ba wannan magana ya zaba ba a daidai lokacin da nasa'i ya ce shuka fallatu ya ce munkar shi kuma ainihin ibn hajar in yazo ya tace maganganu sai ka ya karkata ga maganar fallas sai ka ya ce munkarul hadith maganar ta nasa'i a kaddara ta tabbata nasa'i yayi ta ta zama ne kenan ta zama kuskure akan wannan mai riwaya na kawo wannan ne don in tabbatar mana da cewa ba a tsarkake su daga kuskure suka iya kuskure amma dai suna da abinci wajen magana amma kowa ya tabbatar da cewa ba su da son zuciya saboda rowa ya bata musu rai saboda wani ba dan kungiyar su bane saboda wani bai kaza ba saboda kaza saboda kaza a'a suna kalmomi ne na adalci shi yasa Allah ya tofa albarka a cikin waɗannan maganganun nasu duk duniyar ilimi ta gamsu da maganganun da suke faɗi a cikin tafar nasu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi Allah ce haka muka sanya ku ko al'umma ce madaukakiya don ku zama masu shaidar mutane tun daga duniya har lahira wa yakuna rasulu 'alaykum shahida ko kuma manzo Muhammad ya zama ne ainihin shaida a kanku. Allahu akbar sai Allah maɗaukacin sarki ya kwantar da musulmi hankali cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ai ita al-qiblar da ka kasance a kanta watanni 16 ko 17 ba mu yi wannan ba illa mun na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi sai dan jarabawa mu gane wane ne zai bi manzo wane ne kuma zai bada baya koma kafirci amma shi kanshi Allah madaukakin sarki da kanshi ya san mas'alar tana da nauyi ana maka ana tsalla ina ake kallo ka'aba ana bawa madina sai ce wa annabi ya bar kallon ka'aba ya juya ya fuskanci baiti maqdis hatta ne ne su rauni imani tambayoyi za su taso inda muke kallo da kuskure ne yanzu ne daidai to ina matsayin ibadar mu da muka ta yi a makka domin sallah an shar'anta ta tun a makka tun da sallah farilla jama'a tun a makka an shar'anta sallah farilla tun a makka ina matsayin sallolin da muke tun a makka tun da yanzu an ce a daina kallon ka'aba idan kuwa an ce daidai ce ka'aba to me yasa yanzu dawowar mu Madina kuma aka ce mu kalli alƙiblar Yahudawa ga Yahudawa ne su ne mana makirci su ne musulunci bita da kulli haka hatta masu rauni sai da suka raurawa dangane da aiki wannan matsala to shi yasa sai Allah ya ce wa in kanat la kabiratan illa 'ala allazina hadallah amma fa al'amarin yana da nauyi yana da wahalar ɗauka sai dai waɗanda Allah ya shirya da su bai da wahalar ɗauka dole ke nufi a ranar farko da kai imani da manzancin manzon zamaninka to tun daga wannan ranar fa ka ɗaure kanka game da duk abin da manzon ya faɗi ba za ka yi shakka ba shi yasa ko da Abubakar ne Siddiq lokacin da gari ya waye a Makka aka ce ai abokin naka ya shararuta domin dai cewa daren jiya an ɗauke shi tun daga ɗakin shi an kai shi har birnin kudus wai har fataken mu ma ya gani to shi ne muka ce mun san kai ka ce duk abin da ya faɗa ka amince to shi ne muke so mu ji yau ma ka amince sai a ya ce ai ni yadda shi manzon Allah ne yawwa ka ga abin ishara ai duk wanda ka yarda shi manzon Allah ne a ranar farko to har abadan rayuwarka duk abin da ya faɗi ba za ka yi shakka ba wa in kanat la kabiratan illa ala alladhina hada sai Allah madaukakin sarki ya bawo kwantar da hankalin dangi da ƴan uwa da abokan arziki da ke tambayar matsayin ibadar da suka yi da da matsayin ibadar da ƴan uwansu suka yi waɗanda suka mutu Allah ya ce wa ma kana Allahu yudi'a imanakum ai Allah madaukakin sarki da ya haka dan ya tozarta imanin ku ba inna Allah bin nasi ma'rufur rahim domin Allah mai tausayi ne kuma Allah mai tausasawa ne da ainihin mutane Allahu akbar Allah yace qad nara taqalluba wajhika fi sama' na'am قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ra'ufur rahim Allah mai matukar tausayi ne da tausasawa ga mutane Allah madaukakin sarki cikin rahmar shi shi yasa ba za ka taɓa yin aiki Allah ya bata aikin ba idan ba ku manta ba wannan ita ce mas'alar da muke kan tattaunawa cikin karatun kitabul iman a cikin sahihu muslim saboda tausayi da Allah yake wa halittun shi hatta kafiri wanda ya kafirce wa Allah yi wa Allah fito na fito ya kayyata Allah ya ƙaryata manzannin Allah idan yi aiki nagari sai Allah maɗaukacin sarki sai ya rubuta ana nan ana bakon shi idan ya tuba ya musulunta sai Allah ya ba shi labar wancan aiki da ya ada sarki ya tabbata ga Allah wannan ya sa dattijo Hisam dan Hakim dan Hizam wani dattijo cikin sahabbai ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za Allah ayyukan alheri da nake yi a lokacin ina kafiri ga ni ba musulmi ba ina maguzanci ina sadaka ina yanta bayi yace na taba ɗiban raƙuma ɗari na yi musu labtu na abinci na je da raƙuman da abincin duk na sadaukar talakawa sun ci kuma na yi haka ne da nufin ibada sannan na dubi bayi ɗari na ɗanta, yanzu wannan aiki ya tafi a tutar babu gashi na musulunta sai manzo Allah yake aslamta ala ma aslafta min khair mm. duk alherin nan da kake yi to ka musulunta Allah ya tabbatar maka da shi madalla sai akimu dan hizamu yace to tunda haka ne bari in ci gaba mm. sai ya sake labtawa raƙuma ɗari abinci ya sake ɗiban bayi guda ɗari waje yantar da su kuma raba talakawa abinci wannan yana daga cikin rahama Allah yana daga cikin adalcin Allah wanda al'adu yana daga cikin sunayen Allah kafiri ne fa yayi wa Allah fito na fito amma kuma Allah yana duban to amma wancan abin yayi da nufin ibada ne amma kuma Allah yana da sharaɗin karban ibada sai ga wanda ya imani da shi sai Allah ya ce a rubuta a yi documentin a adana Allah yana nan yana duban shi in ya karkato zuciyar shi ya karɓi addinin Allah sai kuma Allah ya ce mishi to ga wani alheri da ka taba yi ne ma ka manta malaman suka ce duk wannan yana bayyana maka ma'anoni na ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda suke nuna maka rahmaniya ta Allah na daga cikin kafafaruwar rahmar Allah samar da kayayyakin masarufi a wannan duniya ala haddin sawa da mumini da kafiri dukkaninsu suna rayuwa a wannan duniya babu wata kwarkwata ko wani kyankyaso ko wani fitifiti da Allah yake makala wa kafiri ya dame shi saboda shi kafiri ne babu wani kuɗin cizo da zai shiga kunnen shi ko kuma wani kuda da zai shiga cikin kwanyar kanshi yana fitina shi saboda shi kafiri ne yadda Allah yake azurta mumini haka Allah yakan azurta kafiri kaga wannan duk yana nuna maka rahma ne ta Allah amma kuma ta bangaren ka kai ne don ka ƙara fahimta cewa duniyar ba ta kai komai a wurin Allah ba domin ba ta kai darajar fitikin sauro kamar yadda ya cikin hadisi ba kafiri bai samu makwarwar ruwa guda a sha ba kenan kai ma mumini kar ta tsone maka ido Allahu akbar wannan aya hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari da muslim wanda ya fassara ta wannan hadisi ne cewa ra'a anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a ra'atan min asabi an ji waki ne jama'a aka kamo kafirai maza da mata sai annabi ya sa aka tara su sai ga Allah ya ga wata mata kamanniya kad furqa bainaha wa bain waladiha an fige danta dan karami an fige shi an jefa shi wani wuri ita kuma an yi watsi da ita a wuri daban faja'alat kullama wajadat sabiyan min as-sabi sai ta rinka yawo cikin ainihin waɗannan kamammu duk inda ta ga yawo akhadatu sai ta kama yaron fa ansaqathu bi sadriha sai ta rungume shi tana ɗaukar cewa ɗanta ne wajen ta duro ala biha tana ta neman na waje dadhu yayin da ta samu nata yaron dammathu ilaiha sai ta rungume yaron Allahu akbar wa alqamathu Sadiya sai ta mika mushi nono فقال رسول الله alaihi الله عليه وسلم sannan take wannan guje-guje da kai da koma a ashe manzon Allah yana ganin ta sahabbai suna ganin ta sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi qarihatan waladaha fi nar jama'a kun ga matan ne da ta sha wahala ta gano danta kun ga yadda take tausayawa dan saboda tausayin ɗanta ne da ta gaɗa sai ta rungume shi sai ta duba ta gaba nata bane sai ta ajiye yanzu tana ganin nata matakin farko sai ta ɗauki nono sai ta sa mishi a baki manzo Allah yace kuna jin za ta iya saka dan nan nata a wuta wani ta taqdiru ala an la tana da ikon kar ta saka dan a wuta za ta saka shi qalu la ya rasulullah suka ce ba zai yi ba manzo Allah uwa tana da ikon ta ketarar da ɗanta daga wuta kuma ta saka shi ba zai yi saka shi ba kana sai manzon Allah ya ce na rantse da Allah lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha wallahi Allah ya fi jin tausayin bayin shi fiye da tausayin da wannan mata take waɗanta. kenan in kaga Allah ya saka kafiri a wuta ko ba haka Allah ya so ba sai dai haka Allah ya nufa kaji kuma an shiga aqida so daban muke daban Allah madaukakin sarki mai rahama ne don haka Allah baya son azaba Allah baya son keta Allah baya son mugunta amma kuma a cikin kaddarar shi ta fil azal ya kaddar wasu za su shiga wuta a ƙarƙashin haka ba Allah yana murna ba ne in ka kafirce ba farin ciki Allah yake in aka samu ɗan bid'a ba in aka samu fasiki yi zina ko ya sha giya ko yi kisan kai ba murna Allah yake yana jin daɗi wa an saɓa mai shi kuma zai yi azaba ba ko da saboda Allah ba mugu ba bane Allah al'adlu ne Allah mai adalci Ba haka Allah madaukakin sarki ba akan yaso ba zai saka wani a wuta sai dai akan kabbara Allah ta bi ta kan wani sakamakon haka Allah madaukakin sarki duk yadda zai ya kawar da kafiri daga shiga wuta sai da Allah ya haka tun a nan duniya aka turo manzo ya zo wa'azi da safe yayi da rana yayi da yamma ya shiga ya fita ya faɗi ya tashi saboda dai Allah ya tabbatar da cewa ka fahimta ka bi baka kafirce ba idan kun fahimci wannan wannan yana nuna tsananin rahama ta Allah madaukakin sarki ne domin in ba don rahama Allah ba inda yayi bayin shi gaba ɗaya dan ne zai turo wani wanda zai zama bai faɗakar da su ba kai sai ba su gama fagamne su an gama kiyama ya dibi waɗannan da ya so ya zuba a aljanna waɗannan kuma da bai so su ba ya zuba su a wuta amma Allah yana son bayan shi gaba ɗaya Allah yana jin tausayin bayan shi gaba ɗaya sai dai kuma domin hikimar Allah ta tabbata sai Allah ya kafirai kuma ya kabbara musu kafirci babu makawa amma duk da haka don ya yanke hanzari a kansu sai da ya turo bayi suka rinka musu sharhin cewa kaza ba kyau don ya zama Allah yana da gamsashiyar hujja azabtar da su da haka Allah rahimu ne na daga cikin wannan rahmaniya ta Allah maɗaukakin sarki bayan ya turo manzannin duniya fa haka a ranar alkiyama kuma zai tura da waɗannan manzannin su shiga cikin gidan wuta domin ne domin su lalubo waɗanda rahama Allah ta kai gare su a halin suna cikin gidan wuta saboda mai saboda ba su siffantu da siffa ta kafirci ba da waɗannan misalai za ka gane a duk duniya babu shi mai girman kafirci a wurin Allah amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce Allah yana murna da kafiri idan ya tuba daga kafirci yi imani da shi fiye da ɗayan ku da dabba shi ta subuce mishi tana ɗauke da guzurin shi da abincin shi ya neme ta kaf ya rasa ya kwanta gindin bishiya yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi saboda yunwa da galabaita da fidda tsammani ya bula idon shi sai ya ga ainihin dabba a tsaye kuma duk kayan abincin na kai da ya kai mata tafka saboda murna sai ce Allah na gode maka kai ni bawa ne ni ne ubangijinka sai manzo Allah ya ce ku dubi mutumin nan saboda farin ciki ya yi kuskure ya mai da Allah bawan shi shi kuma ya mai da kanshi ubangijin Allah saboda farin ciki sai manzo Allah ya ce amma Allah ya fi wannan mutumin farin ciki idan bawa ya zo ya tuba duk kafircin da kai wa Allah duk fasikanci duk bid'a duk sharri duk makirci da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan makircin ka ya wuce Abu Sufyana idan makircin ka ya wuce Abu bin as idan makircin ki ya wuce Hindu amma ka zo musulunta manzon Allah ya yafe maka Allah ya karbe ka hindi bayan ta makirci ta makirci ƙarshen makirci kat ita ta ɗauki nauyin wanda ya kashe wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wan mahaifi ƙwara ɗaya tilo wanda shi kada ya musulunta a lokacin shine Hamza manzon Allah yana ji da shi sadauki ne amma ranar da ta zo karban musulunci manzo Allah yace a ce mata ta matso mu gaisa mu yi ido da ido sai ta ce aje a ce manzon Allah ya fi mata za ta karɓi musuluncin daga nesa amma ba za ta iya haɗo ido da shi ba don ta yi mishi laifi za Allah wuce ce wuce amma kar ka manta da aka kashe hannu sai da manzo Allah wuce wallahi sai na mutu saba'in madadin Hamza sai Allah ya ce a wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi an zalunce ku in ba za ku iya wasuwa ba to ku rama iya zaluncin da aka yi muku ha وإن صبروا ولو صبرتم فهو خير للصابرين فواكي هقولي كداشيني بيش الهيل جديد من هقولي saboda haka jama'a ku dubi misalin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan nan tana dauke da tana bashi nono manzo Allah yace kuna ji yadda take son ɗan nan take jin tausayin shi za ta iya jefa shi a wutan matukar akwai yadda za ta kauce to haka Allah madaukakin sarki duk yadda zai ya kawar da kai kada ka shiga wuta ƙarshe imam muslim ya rawaito hadisi zan Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace matsayina da ku kamar mutum ne ya kunna wuta yana jin sanyi domin ya ji ɗumi amma sai ƙwari sai suka ta ganin haske su haske ya kawo su amma garin ganin haske kuma sai suka yi ta afkawa wuta shi kuma mutumin bai kunna wutar don ya kona kwarin ba sai ya rinka ture su yace to matsayina da ku kenan kuna tsalle ba ku shiga wuta na rike kwana ko ina jan ku kuna sai kun shiga ina rikewa ba ba ku shiga ba amma Allah yace amma duk da haka in kun shiga ba ban hakura ba wata rana zan Allah sai fashe da kuka ko kawiris kuka wiris Allah ya aiko mala'ika Jibril haba kana da Allah kuma kake irin wannan kuka na marashi ya ce ka gaya wa Allah maɗaukakin sauki me yasa ba zan yi kuka ba a halin Allah ya bani labarin cewa wata cikin al'umma ta za ta shiga cikin wuta malaika ne zo biya wa Allah sai Allah ya sauka wa annabi wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda kai hakuri za a je lahira za ka gani Allah zai baka dama damar da sai ta faranta maka rai ba wai Allah zai ware wani da wani za a ce shiga cikin wutar duk ina ka ina ka kaje ka kwaso su me yafi na fiye da wannan ba zai za a tara a ce to waɗannan sun yi da ce eh to ma dalla na gobe a shiga da kanka ka ɗibo su sabbin suka ce in ka shiga za ka gane su yace da alamomin sujuda wuta ba ta cin duk wanda ya bauta wa Allah ta hanyar sujuda ina son ku dubi wannan kalma da sai da manzon Allah ya rantsuwa ya nannaga ya jaddadawa yace fa wallah na rantse da Allah lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha kuna ganin wannan mata tana jin tausayin danta eh tana son sai manzo Allah ya ce na rantse da Allah Allah ya fi wannan matar jin tausayin bayin shi tana jin tausayin ɗanta Allah kuma yana jin tausayin bayin shi shi yasa ka dubi idan ruwan sama ya zo gonar kafiri da konan musulmi ta sha idan Allah ya tashi raba arziki mukami lafiya baya, da duk ta baiwa sai Allah madaukakin sarki sai ya ainihin raba sai kowa ya samu har ma Allah madaukakin sarki ya saukar da jaraba wani lokacin sai zaman mumini ya rasa kafiri kuma sai ya samu suratul zuhruf cewa take baban ma kada musulmi ko mu'minai su kafirce ba la ja'alna liman يكفر بالرحمن بيوتا لبيوتهم سقفا wa kafirai sun samu ainihin gidaje gidaje na zinari gidaje na azurfa ba duk kafiri sai ya samu komi na shi ya fi na musulmi to amma wani musulmi zai ce kai muna bauta Allah amma kuma gaskiya Allah ban mu da talauci ka ba daidai muke ba sai Allah ya ce to dan haka wani lokacin sai dan yi balance sai dan daidaita wannan aya da malam ya karanto mana Allah yake cewa annabi qad nara taqalluba wajhika fi samaa hakika mun ga juyawar fuskarka a sama wannan ya faru ne daidai lokacin da watanni 16 din nan suke haduwa lokacin da annabi ya fara jin tsegumi da gulmar maki don ka san cewa ko annabi tsegumi yana mu shi gulma tana bamu shi sai dai Allah yana ba shi karfin halin da wani bai da su me yasa gulma take dame shi saboda dan adam ne saboda mutum ne ma jaza alal mithli fa jaizun alal munafiq annabawa suna jin yunwa sukan ji kishirwa sukan ji bacci sukan ji gajiya annabawa suna mutuwa salawatullahi wasalamu alaihi duk waɗannan taba'i insaniya tabi'u ne na dan adam a ƙarƙashin haka idan aka samu bacin rai ya kai mu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan damu yunwa ta kan dame shi bacci kan dame shi yakan gaji sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan irin tsogumi da suke cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha idan akan gaskiya suke danne suka bar alqiblar idan waccan din ita ce daidai danne suka bar ta idan wannan ita ce gaskiya to waccan kuma ba sai annabi ya fara damuwa to in ya tashi sallah a cikin waɗannan watanni sha shida ko sha bakwai, zai fuskanci baitul maqdis din yana sallah da gangar jikin shi da komai amma fuskar tashi sai ya daga ta sal yana kai kuka ga Allah cewa Allah ga ni na bi umarnin ka ban saba maka ba amma ka share min hawaye tare da cewa aikin Allah ne ya sa shi madadin ya zargi ga Allah to Allah kuma ka sa ni ga abin da kuma zai hana abu addinin ka a sai ya bi umarni ya fi umarni amma kuma yana ɗaga fuskar shi a sama yana kai kukan shi ga Allah madaukakin sarki fitra insaniya ta tabbatar da cewa duk inda mutum yake inda yana nan a tunani na mutum musulmi ne ko kafiri yaro ne ko babba matukar yana nan a mutum ya haɗa hankalin shi to ya yarda cewa Allah a sama yake da haka ga ko kafiri ya tashi ban wala ban wala sai haka ba mu daidai ko kuma inda za a magana Allah sama yake nunawa haka haka abin yake da haka annabi sallallahu alaihi wa wasallam na inda Allah ya ce fuskanta yana fuskanta ita ce Baitul Maqdis amma kuma ya tashi sai daga kai yana kallon sama Allah ya ce mishi qad nara taqalluba wajhika fi sama mun ga juyawa fuskarka a sama falam walliyannaka qiblatan tarbaha za mu mai da kai alƙiblar da kake so Allahu akbar Tsarki ya tabbata ga Allah wannan uslubi akwai nuna ƙauna da soyayya da share hawaye nan take Allah madaukakin sarki ce na ga matsalarka madadin a ce shikenan fayil ka zai zauna a gaban mu zamu bincika kai dai ka ci gaba da addu'a ci gaba da addu'a sai Allah ya ce qad marata taqalluba wajhika fi sama haƙiƙa na ga juyawar ka a sama domin wannan nunin ba nunin ce asali ta jam'i ba tare da cewa mu Hausa muna da ita sai ka ji sarki mai martaba yana cewa lokacin da muka je gari kaza amma shi yana ishara da mu din nan ne to Allah madaukakin sarki wa lillahi al-masalul a'la daukaka baki ɗaya ga Allah take in ka so ko kaɗan ba kuskure ba in ka zo fassara wannan wuri da makamantan shi a cikin alkur'ani in ka ce qad nara taqalluba wajhika fi sama mun ga ka kawo shi da wannan uslubin ba kai kuskure ba domin uslubi ne wanda yake sananne ne a harshen larabci hausar da kake fassara ita ma sananniya ce mutum guda yakan kira shi da sunan taro saboda nuna kasaita kaga kenan al'adar balarabe ta daidai da al'adar bahaushe a nan don kai fassara kalma da kalma ba kai kuskure ba ku karanta muqaddima ta sharh mulhat al-i'rab wal nasr al-imam al-allamah al-hariri mulhar da sharh duka nashi ne Allah ya ce hakika mun ga juwawar fuskarka a sama falam yalliyannaka qiblatan tardaha dan haka za mu mai da kai alƙiblar da kake so fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram nan take juwar da fuskarka ta fuskanci masallaci mai alfarma wato garin makka kenan wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara ya ku musulmi a duk inda kuke koma ku sanya fuskokin ku su zama daidai da inda masallaci ne alfarma yake a inda Allah yake umarni annabi a matakin farko da cewa fawallu waje haka al-masjid haram juwar da fuskar ka daidai da masallaci ne alfarma Allah ya amfani da a anan ba don komai ba nuna maka daga nesa ba zai iya yiwa keke da keke abin da suke kira point to point ya zama ka fuskanci ka ba don haka sai aka ce shakara ai jihar misali yanzu daga nan zawiya idan kana so ka fuskanci inda sakkwato take ina zawiya take da sakkwato kudu ko arewa gabas ko yamma wato idan sakwato ce da zaria afuwa arewa maso yamma na kenan yanzu ya ka ce maka to ka fuskanci daidai masallacin shehu fuskantar masallacin shehu keke da keke za ta yi to sai ka tambaya yanzu da nake a Zaria ina ne masallacin shehu yake sai a ce Sokoto ina Sokoto take da Zaria wanda ce maka arewa to kawai fuskanci arewa yana daga cikin tafanno wato zurfafawa da zakewa da ketare haddi da ainihin wasu suka yi fatawa daga ciki har da fuka cewa idan ka gano inda alƙibla take a nan misali Afirka ta yamma ko Najeriya ko makamantan da sai ka ɗan karkata dama kaɗan me yasa wai saboda yadda suke cewa garin maka ba gabas ne yake ba ainihin Najeriya kai tsaye ba gabas ce amma masu kudu kaɗan kuma rikicin ya taso muna jami'a da daɗewa jama'a aka yi ta rikici a masallacin zuwa jihar bayero yan masjidin umma suka zo za su gina masallaci aka yi ta rikici sun suka zo za su gina suka fara waɗannan su su rusa yiwa waye su zo su gaba waɗannan su rusa ma'ana ga inda gabas take sai wani ya ce eh to amma a haka din to a dan kauce kaɗan dama haka suka daɗe suna wannan fatawar wannan fatawar ba ta da asali jama'a saboda Allah cewa yake shafara daga Najeriya ina ne Makka take gabas to shi kenan kalli gabas kawai duk inda ya gaskatu ga sunan gabas to ka kalla iyakacin ta kenan duk inda ya amshi sunan gabas ko kawai ka kalla wannan kallo ko ina kake a Najeriya da wanda yake a Sokoto da wanda yake a Katsina da wanda yake a Gombe da wanda yake a Lagos da wanda yake a Maiduguri duka ina za su kalla za su kalli gabas don haka duk abin da ya amshi sunan gabas kawai sai ka kalla shi ne ma'anar shafara za mu zo mu ƙara tattaunawa dangane da wasu ayoyi waɗanda insha Allah ta'ala a karatun mu na gaba kansu ne za mu tattauna domin za a ga Allah ya yawaita magana a wa aina ma kuntu wa haitu ma kuntu daga inda kuka fito da inda za ku daga ne shi menene yasa Allah ya ta maimaita waɗannan maganganu dan a nuna cewa kowaɗanne mutane Allah maɗaukakin sarki ya san wasu idan ka dubi mutanen duniya kaf alakar su dangane da fuskantar Ka'aba a sallah ko dukansu su nau'i uku ne nau'in farko shine wanda yake gashi ga Ka'aba yana kallanta nau'i na biyu wanda yake a cikin garin Makka amma baya kallon Ka'aba kamar wanda yake Makasa ko wanda yake Afayir ko wanda yake kunkariya ko misala duk waɗannan suna nan a cikin Makka don da Ka'aba amma ba sa ganin ta saboda tsakani da ainihin Ka'aba akwai anguwanni ko anguwa tsakanin su ko akwai wasu gine-gine ko kuma suna kwari ne Ka'aba tana tudu ko suna tudu Ka'aba tana kwari kaji nau'in mutane na biyu kenan dangane da fuskantar Ka'aba a sallah nau'i na uku sune waɗanda suka tallara suka yi nesa sune waɗanda ba a garin Makka suke ba to tun daga waɗanda ke kowane gari har zuwa garin ku iyakacin nau'ukan mutane kenan dangane da fuskantar Ka'aba ko dai ga ka gata to dole ka kalle ta kai tsaye kuma duk inda ka kalla to daidai ne amma in ka sake ga ka gata ka bauɗe mata to baka da sallah don haka aka hana ka sallah a samanta za mu zo mu tattauna wannan insha Allah domin lokacin da ka hau saman Ka'aba to ina kake kallo ina kake fuskanta sai wato dan haka aka hana ka na kan naka ce ga iya inda ka'aba take kamar yadda bencin nan yake ko teburin nan to in ka tashi sallah wannan ka ce to ka ka inda za ka haka an fahimta idan kana gabar da ka'aba ina za ka kalla yamma da haka wanda safon ya tura shi daidai da inda rijiyar zamzam take to rijiyar zamzam tana gaban ka'aba gabas da ka'aba to daga rijiyar zamzam in ka tashi za ka yi sallah ga ka ga ka'abar amma wanda ba ka sallah wanda yake inda indoran ka'aba yake shi kuma yana dama da ka'aba kenan shine ina shine arewa da ka'aba wanda yake arewa da ka'aba shi kuma kudu zai talla wanda yake daidai inda ainihin wato hajar aswad yake to shi kuma in ya tashi zai kalli yamma ne maso ina maso arewa domin hajar aswad yana kan kwana to tun da yana kan kwana idan ka tashi kaga idan ka fuskanci yamma ka bar da tsaba ka tura ta da amma idan ka kalli arewa

waɗanda suke al'aziziya ko shimaliya ko aziziya aljanubiya ko waɗanda suke nakasa ko waɗanda suke misfala ko waɗanda kasunan duka a cikin garin makka suke amma ba sa ganin ka'aba saboda tsakaninsu da ka'aba ya zama wata anguwa ce menene hukuncinsu hukuncinsu shi ma ne fawalli waje haka shafara su ma ba su dubi daga nan inda muke ina za mu fuskanta na kaga mutumin da yake misfala misfala to ba saiti ɗaya suke kallo ba saboda misfala kashi uku ce akwai misfala kunkariya akwai misfala ainihin kudai akwai misfala can wajen ainihin hafayo anguwanni kai mutumin zariya sai ce maka tudun wada jalle su kofar doka tun waɗannan yanki tun da ba a shiga cikin garin zariya ba ba a shiga sabon gari ba duk za ka iya kiran shi wada amma kaga suna da bambanci kowa inda ike wannan shi yasa hatta a misfala za ka ga masallatan misfala daidai lokacin da ba ga wannan ya kalli ka ba. kana shiga wani bangaren na misfala kuma sai ka ga ainihin ya koma ka ba. da ka tafi kuma nuzha sai kuma ka ga gaba ɗaya ya kai yaya ne kuma daidai ne saboda mai shafara ne ana neman ina ne inda ka'aba take yanzu wata anguwa ka'aba take da ana cikin gari ɗaya to aka fita daga garin kuma ba sai a ce wanne gari ka'aba take to mu kuma wanne gari muke na ka mutumin da yake jiza inda zai kalla idan ya tashi sallah zai sha bamban da inda mutumin najar yake ta riyad zai sha bamban da inda dan unaiza zai kalla amma dukkan su garuruka ne ke da maka zaka ce saboda haka ku kiyaye jama'a dangane da sallah ba cewa aka so ka yi saitin ina ka'aba take da sai in kana gaban ka'aba din amma in dai ka rabu da gaban ka'aba ko to shi kenan jama'a yanzu kawai sai dai ka ce ina kake da ka'aba sai a ce da anguwar ko fuskar nan ko kun ba mai jama'a ne Allah madaukakin sarki ke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka sanya fuskar ka daidai da masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum abinda yasa a wannan lokacin Allah yake cewa Annabi fa walli wajhaka shatara saboda a Madina Annabi yake ba a Makka bane don haka ba a ce mishi fa waje haka a al-masjid al-haram ba ba a ce fuskar ka ta kalli masa sai aka ce inda daidai da wurin da to kenan yanzu kaga wannan dokar yadda ta zama daidai da annabi ko haka ta daidai da dukkan da ke nesa da Ka'aba ne yadda annabi yake nesa da Ka'aba haka muke nesa da Ka'aba a yanzu sai dai nisan ne kawai namu ya fina shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wa haifi ma kuntum to sai Allah ya dawo kanmu mu dukkanin mu musulmi har duniya ta tashi yace ku ma musulmi duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatarahu ku sanya fuskokin ku daidai da ko kuma inda wannan masallaci ne alfarma yake wa innal ladina utul kitaba Allah madaukakin sarki yace ba bi kiristoci da yahudawa su ne suke tsegumi ba to lallai su waɗannan kiristoci da yahudawa da aka bawa littafi kafin ku suka koma suna tsegumi law ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim sai sun san cewa wannan umarnin shine gaskiya daga ubangijinku wato gaskiya ne daga ubangijinku ba mu bane ba son zuciya ba ce wannan lahu bi ghafilin amma ya'malun Allah bai rakkama game da duk aikin da suke aikata ba Allah yana sani a cikin wata qira'a wadda mun zo tattauna za mu tattauna wa mallahu bighafilin amma ta'malun ko kanku musulmi Allah yana sani da abin da kuke Allah bai rakkana ba sarki da daukaka sun tabbata ga Allah kuma musulmi a nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe insha Allah karfe hudu rabi za a zo za a ci gaba da wannan tafsiri na alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah